To abin da sanarwar mu take cewa shine muna kira ga gwamnatin tarayya muna kira gare ta da gaggawa kuma nan take ba tare da wani sharadi ba a saki shi wannan dan jarida Samuel Ogundife na jaridar Premium Times. Sannan kuma muna kira ga gwamnati akan cewar a tilasta dan jarida a ce sai ya faɗi ina ya samu labarinsa abu ne da ko ina a ƙasashen duniya ba a yin sa abu ne da ya saba doka kuma da bai dace ba ya faru don haka muke kira ga gwamnati akan cewa ya kamata ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta sake shi ba tare da wani sharadi ba. Ganin cewa ka'idodin wannan aiki a bayyane suke, ɗan jarida baya bayyana inda ya samu bayanansa. Ana iya cewa Samuel Ogundufe ya taka doka kenan? Gaskiya bai saba a ka'idar aiki ba. 'Yan sanda da kuma gwamnati su suka saba ka'ida da dokokin duniya da dokokin aikin jarida. kamar yadda kai kanka ka sani a aikin jarida ba a tambayar ɗan jarida ina ya samo labarinsa domin idan ana haka to ai aikin jaridan ma ba zai yi ba shi kuma aikin jarida aiki ne na bankaɗo gaskiya aiki ne na gaya wa mutane bayanan da ya kamata su sani wani yake nema ya koye kar su sani saboda haka bai halasta ba kamar yadda kai kanka ka sani a tsarin aikin jarida za ka iya neman labari kuma ka same shi ta kowace hanya muddin dai baka je ka kayi wani abu da ya saba doka ba kuma ka samo labari ka yada wa al'umma bai saba doka ba sannan shi wannan dan jarida bai saba doka ba da ya samo waɗannan takardu da ake zargin cewa ya wallafa saboda haka su 'yan sanda ne ya kamata su bincike kansu me ya faru yaya aka yi ai kowane bangaren gwamnati yana fitar da takardu kullum ya aka yi aka samu nasu ba amma shi dan jarida ba yi da laifi kwata-kwata. To me yasa kake ganin jami'an tsaro suke wa 'yan jaridu karantsi? To gaskiya wata hanya ce ta abinan kamar abinan kamar a ce mulfuka tsakko nan don aya ta ji tsoro. Wato ana so ne a kaɗa hanjin 'yan jarida su tsorata su kasa yin aiki Kuma muna ganin cewa wanda abin da yake faruwa da shi wanda kokari ake yi a dakufe a hana premium su tsage gaskiyar da take yi. Saboda haka wannan kuma abu ne da bai dace ba domin shugabannin da muke da su yanzu zaɓar su aka yi da ƙuri'a jama'a ne suka zaɓe su idan kuma mutum yana da gaskiya ban yi tsammanin zai so a ce yana yi wa jama'ar da suka zaɓe shi ɓoye-ɓoye ba saboda haka kamata ya su je su gyara tsarin su su san yadda za su yi amma su bar 'yan jarida su yi aikin su domin aikin jaridan nan tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya ya kare shi kundin dokokin ƙasa da ƙasa ya kare shi daga duk wata barazana da yanzu haka 'yan jarida a Najeriya suke fuskanta. Malam Isa Sanusi mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To na gode ya ji